mata kin san muke faruwa na ji kina min zance akan gidan nan kudin haya ko a kwantar da hankali ba wani kudin haya daidai wannan shekara alhamdulillah ina da wani mai gida wanda mun yi magana da shi a yau zai iya zuwa kuma zai iya biya mana kudin wannan hayar ba ma haya ba ba ya ce ba zai saya ka gida Allah Allah <laughs> wallahi na ce to shi kenan kin ga addu'a ta fada shi sa kullum in kai sallah Allah abu da yawa ka wanda wani daya don haka dan insha Allah yanzu za ki iya mu ji shi ko kuma mu je mu same shi ɗaya biyu ko mu je mu same shi ko kuma shi ya zo nan ya same ni har gida sai na ce ma ya da ba sun ce za su sai da gida wanda da tun daman ce mu suka ce za mu sai gidan sai mu nuna masa ya bi gidan ya tsaya mu wannan hakan da ke faruwa kenan da haka kin gama shiryawa yanzu tsab ko a'a kina sauran wani abu da zaki dan da so na ce in bai zo ba ni in ci dole ki zan saboda ya ke ma in ya ganki kila ko dalilin hakan zai gaba ba ƙarya ne ce masa ba zai ci to a yi abin da gaggawa amma in na je ni kaɗai kila zai iya abu salamu alaikum wa alaikum kin ga ma faduwa ta zo ni ne musulmatin muminatin ai musulmatin ina tare da musulmatin muna maganganu dan da zuwa to kai banda abun ka Allah sarki wallahi hmm. an ce fa dama talaka ya fi kowa iya zaben mata wallahi what ah, ita ce mai ko kuma mai ce zuwa wannan ita ce eh, eh. ana musulma na'am na'am ai ai wallahi tallahi gaskiya ne ka san da muka dawo Lagos muka zauna amma suna da yawa a family su ko kuma ita kaɗai ta rage <laughs> ai me gida kamar yadda ka sani ka san na san kai akwai lissafi abu da zai yi hmm. don haka wannan da ga ita ce uwar gidana ai alhamdulillah abubuwa ma sun tafi ya'yan ne ya ka kuma yaushe ya fata gaskiya ne ne ne ba a a samu wannan to gidan waye eh, <laughs> ne eh, na kamar ko ka san kai su eh, ya kamata a ce ka kai su ziyara gidan a can babban gidan oh yawwa can rasu yawwa eh kin kama gidan nan ya yaba da wannan yabawar a dangare ne karki tsammanin wai wai <laughs> saboda shi ne eh abin da nake so ina yaba da kai eh. da ita da tuka eh. a guri da araba mutum ji gaba ani da ke zai biya mana sandiya eh <laughs> na gode to abin da za a eh kai din akwai tiket din mutum ɗaya da rage ya kamata a ce ka je kai dawafi mu yi dawafi a'a ai tiket din mutum ɗaya ne rage ita eh? bana eh. Allah ya yi da rai da lafiya sai ku je tare kai yanzu na biya maka umara eh, ka je ka yi passport guda biyu ko akwai passport din a cikin ɗakin a duba dai kaga ko za a samu anya muna da hoton duba inda rabon ka yau ma sai a ma ka yanzu dubo passport din tana ba da ba za a rasa Shugaban da yadda Allah yake tsane ya kyau. Ya Ina ke ina Kina ganin ya zo ya ishe ni da kuka kuɗin haya ya ƙare kuɗin me ya ƙare a biya mai kaza a biya mai kaza. Kwantar da hankali. Kin gani? In na tura shi wara aure zai yi. Akwai fatawa. Akwai malam shaf shaf. malam shafshaf in muka je gurin shi zai samu fatoyi mai kyau kin ji kwantar da hankali ki kalan da ai kamata a ce ta gaban mota assalamu alaikum kai kai a hat ka gani an suna nan suna nan ka gan su ai wannan a wannan hoton ma na biki na ne gidan ma kuma zan siye shi alhamdulillah ka kawo hoto za ka kawo hoto guda hudu za a kai wa mai unguwa daya za a kai wa mai gidan da aka siya a hannun shi ɗaya eh. kai ka ɗau ɗaya eh. ni ma na ɗau ɗaya to yanzu ka je ka yi hoto guda hudu yawwa ka je ka kawo sai mu yanzu haka je da yau da yau da yau hoto eh. to ya kike da wannan zoma shi to Allah ta tafi yadda ake bukata da haka bari yanzu zan je da yau hoto guda kin ga shi zan shi ɗaya za a ba mai unguwa ɗaya sannan ni zai rike ɗaya zai mana gida kai kai eh. ina zuwa eh. ina zuwa ke din ina zuwa Assalamu alaikum. Ah. Alhaji waje ya fita ne kenan? Ah. Eh? Um. Kayo hoton. Eh, a an ɗaukar mun hoto Allah sarki ya ji kala ko kuma black and white kai ya ji kala ko black and white ne eh sai ba ne billahi ya ji kala wallahi ya ji kala ina ga eh. carbi na mu kan gado ne ko ke ya haka da a haka ruwa ya eh ruwa eh. mu je dai mu a'a tsaya tsaya